واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامك على سبابي نشدة إن شاء الله تعالى باب المساجد masajid hadisi na 278 littafin bulugun maram muna cikin kitabun salati wa an abi qatadat al-ansari as-sulami an karbo wannan hadisi daga abu qatada abu qatada ana kiransa abu qatadat al-ansari as-sulami sunansa al-harith bin rubi'in amma yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka shahara da alkuniya a maimakon a kira shi alharisu ya fi shahara da sunan abu katada ya fi shahara da wannan alkuniya abu katada talansari yana daga cikin zarata gwanayen yaƙi waɗanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake alfahari da su abu da yana cikin jarumai waɗanda suka ƙware ta wajen yaƙi ya rasu a madina hijira na da shekara hudu. tarihinsa yana littafin siyaru a alamin nubala نا الإمام الزهبي المجلد نبي شافي ندري حدود أربعين دتارا تقوم لتاف أسد الغابة المجلد نهد شافي ندري أكد بكوي لتافي ابن الأثير دا الإصابة في تمييز الصحابة لابن هجر الأسقلاني وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنكر حديثنا بأبو قتادة abu qatada da tal'ansari, Allah madaukake ya ƙara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu ya yace manzon Allah ya da idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayanku ya shiga masallaci fala yajlis hatta salliya rak'atayn to kada ya zauna sai ya sallaci raka'o'i guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayanku ya shiga masallaci yana nufin kowane musulmi ya shiga masallaci fala yajlis to kada ya zauna hatta yusalliya ne har sai ya sallaci raka'o'i guda biyu muttafaqun alayh hadisin yana sahihul bukhari kitabu tahajjud babu ma ja a fi taɓawu'i masna masna hadisi na 1163 kuma yana sahihu muslim kitabu salatin musafiri na wa ƙasuriha babu istihbabi tahiyyatin masjid bi raka'atayn hadisi na hudu. wannan dalili yasa ibn hajar yace muttafaqun alai kuma hadisin yana sahihul bukhari kitabu abu abwabu istiqbalil qibla hadisi na 428 wannan lafazi da ya zo a cikin bulugun Mara lafazi ne wanda al'imam al-bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan da khala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atayn idan ɗayanku ya shiga masallaci to kada ya zauna kada musulmi ya yarda ya zauna idan ya shiga cikin masallaci har sai ya sallaci raka'o'i guda biyu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai lafazin da ya zo a sahihul bukhari da kuma sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'atayn qabla an yajlisa idan ɗayan ku ya shiga masallaci sai yayi ruku'i raka'a guda biyu wato yana nufin falyusalli raka'atai ne kabla an yajlisa kafin mutum ya zauna akwai riwaya ta al'imamu muslim tana kitabu salatin musafiri na wakasiriha babu istihbabi tahiyyatin masjid bi raka'atai an abi ƙala da dakhaltu masjida na shigo masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun bayna na nasi na tarar da manzon Allah yana zaune a tsakanin mutane da larabci idan aka ce na yin nasi ana nufin fi wasatin nasi da larabci idan aka ce na baharaihi ko na baharanaihi ana nufin ku fi wasatihi wato abu kata da ya ce ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taras da manzon Allah yana zaune a tsakiyar mutane ya yace fajalastu ni ma sai na zauna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace ma mana'aka an tarka ne kabla an tajlita abu katada me ya hana raka raka'a guda biyu kafin ka zauna kala sai yace ce, Fakultu ya rasulullah ra'aituka jalisan na shigo masallaci naga kana zaune wannasu julusun mutane duk suna zazzaune shi yasa ni ma na samu wuri na zauna saboda gudun kar ya aikata wani abu wanda ba shi da wato izinin Allah subhanahu wa ta'ala ko umarnin manzon Allah a kansa saboda haka da ya shigo masallaci ya ga annabi yana zaune sahabbai suna zaune shi ma sai ya kama guri ya zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa iza dakhala ahadukum almasjid idan dayan ku ya shiga masallaci fala yajlis hatta yarka rak'atayn kada ya zauna sai yayi ruku'i guda biyu wato rakawo'i guda biyu wannan riwaya ce ta al-Imam Muslim kuma akwai wata riwaya ta al-Imam Bukhari da Muslim har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka rak'atayn fala yajlis hatta yarka rak'atayn a maimakon fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn yana sahihul bukhari kitabu salati babu idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'atayn qabla an yajlisa da kuma sahihu muslim in ka duba sharhun nawawi ala sahihi muslim mujallar na biyu shafi na biyar ya kawo wasu daga cikin lafuzza da aka samu na wannan hadisi wato hadisin abu qatada da talansari akwai riwayar da ta zo a musannaf na ibn abi shayba kitabul na ibn abi shaiba yana kitabun salati man kana yaqulu idan da kaltar masjida fa salli a mujallar na farko shafin 340 hadisin abu qatada yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace u'tul da haqqaha ku bawa masallatai hakokinsu sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma haƙƙuha menene hakokin masallatai kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'ata ni kabla an tajlisa ka yi raka'o'i guda biyu kafin ka zauna wannan riwaya tana cikin littafin ibn abi shaiba kitabul musannaf sannan tana sahihu ibn khuzaima a mujallaji na uku shafi na 163 ibn hajar al-asqalani ya kawo wannan riwaya a inda yake sharhin hadisin abu qatadat ansari a littafin fathul bari a mujallar na farko shafi na 538 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ba wa masallatai hakkokinsu ku ba wa masallatai hakkokinsu aka tambaye shi menene hakkokinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi raka'o'i guda biyu kafin a zauna amma wannan riwaya da ta zo a littafin al-musamman na ibn abi shaiba da sahihu ibn khuzaima riwaya tana da rauni ku ba wa masallatai hakkokinsu menene hakkokinsu ya rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'o'i biyu kafin a zauna wannan riwaya tana da rauni in ka duba silsilatu ba'ifa a mujallar na hudu shafi na 48 wannan nafila ita ce ake kira tahiyyatul masjid gaisuwar masallaci wanda shine darasin mu a yau insha Allah ta'ala abinda sa ibn hajar al afkalani ya kawo wannan hadisi na abu qatadah al-ansari a littafin bulugul maram a ƙarshen babul masajidi don ya bayyana maka akwai wata nafila wacce take da muhimmanci a masallaci wannan dalili yasa ya kawo hadisin abu qatada wannan nafila ita ce ake kira tahiyyatul masjid gaisuwar masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka shiga masallaci kada ka zauna sai ka yi raka'a biyu wannan ya zo cikin riwayoyi da dama na hadisin abu qatadatul ansari a sahihul bukhari da sahihu muslim hadisi ne wanda ya kai makura ta wajen inganci saboda muhimmancin wannan nafila saboda muhimmancin wannan nafila ya sa malamai suka rubuta suka rubuta littattafai musamman akan ita nafilar eh, ita sallar tahiyatul masjid musamman aka rubuta littafai daga cikin littafai mafi kima waɗanda suka fi yin bayani mai gamsarwa game da wannan nafila akwai littafin ashef ibrahim bin salih al-khidiri wani malamin saudiya alkali ya rasu ba da dadewa ba allah maɗaukaki masa rahama babu shakka littafinsa yana da muhimmanci mai suna ahkamul masajid fi shari'atul islamiyya akwai kuma littafin a sheikh adilu mubarak wani malamin kuwait shi ma littafinsa yana da muhimmanci mai suna ahkamu tahiyyatul masjid fil fiqh islami muhimmin littafi da ke magana akan nafil filu shine littafin bughyatul mutatawwi fi salati tatawwu littafin ashek muhammad bin umar bazamul wannan malami wannan littafin da ya rubuta ya samu karbuwa a duniya kwarai mawuyaci ne ka samu littafin da ke magana akan nafil filu magana ingantacciya kamar littafin bughyatul mutatawwi fi salati tatawwu za mu yi magana ne kawai akan matsaloli guda biyu don babu shakka wannan nafila tana buƙatar bayanai masu tsawo ma matsaloli guda biyu kawai za mu yi magana a kai insha Allah ta'ala matsala ta farko ita ce hukuncin wannan sallah saboda shi ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya kawo hadisin da a ƙarshen babul masajid a ƙarshen babul masajin littafin bulugul mara me ya hadisin yake mana ishara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kafin a zauna idan aka shiga masallaci kafin a zauna a yi sallara raka'a biyu menene fahimtar malaman sunna akan wannan umarnin na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wannan ita ce matsala ta farko matsala muhimmiya babu shakka akwai sabanin fahimta da aka samu a tsawon tarihin musulunci game da umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi manzon Allah ya yi umarni idan an shiga masallaci kada a zauna sai an yi sallah raka'a biyu ya yi umarni fahimta ta farko tahiyyatul masjid sunna ce ba wajiba ba ce wannan saɓani malamai sun ba da labari a kai malaman hadisi da yawa da kuma bayani da suka yi a kai tsawon tarihi kabar misali al'imamun nawawi a sharhin sahihu muslim a juzi na biyu shafi na 365 shafin hadisin abu qatadatul ansari haka kuma littafinsa kitabul majmu sharhul muhazzab a mujallar na biyu shafin 281 ya yi magana mai tsawo game da ita wannan nafila dangane da fahimtar da aka samu game da hukuncinta tun daga zamanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga malamai na farko haka ma ibnu hajar al Afqalani a littafin fathul bari sharhin hadisin abu qatada a mujallar na farko shafin 537 sun yi magana akan fahimtar malamai magabata dangane da umarnin manzon Allah wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa musulmi yana cewa iza da khala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atayn fala yajlis hatta yarka'a raka'atayn kada mutum ya zauna in ya shiga masallaci sai yayi raka'o'i guda biyu ya zo da lafuza daban-daban falaya jilis hatta yarka raka'atayn falyarka raka'atayn qabla an yajlisa ko yanda yazo a littafin bulugul maram lafazin al-imam al-bukhari fala yajlis hatta yusalliya raka'atayn kada mutum ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu kaga dai duka riwayoyin annabi sallallahu alaihi sallam. ya yi magana a kan cewa kada mutum ya zauna sai ya yi wannan nafila kuma manzon Allah ya yi bayanin adadin rakawo'in guda biyu to amma umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam asali umarnin manzon Allah ai wajibi ne yani aslu amrihi lil wujubi asali idan ka ji an ce annabi ya yi umarni to ya zama wajibi gare ka saboda kai an maka umarni a cikin alkur'ani ka yi biyayya ga Allah kuma ka yi biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da an maka wannan umarni duk sa'ilin da ka taras da wani umarni na manzon Allah wannan umarni yana ɗaukan matsayin wajibi wannan shine matakin farko shi yasa ake cewa aslu amrihi aslu amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lil wujub asali idan manzon Allah yayi umarni to duk sa'ilin da kake karanta hadisi ko kake jin bayanin wani malami cewa manzon Allah ya yi umarni to asali wajibi ne to sai dai akwai abin da ake kiransu alƙara'in alƙara'in ana kiran su sawarif menene alƙara'in menene as-sawarif dalili da ake kiransa asarif sarif wato shine a samu wata hujja wacce take nuna wannan umarnin ba wajibi ba ne babu shakka malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa manzon Allah ya yi wannan umarni babu wani saɓani hadisi ne mutafaqud alai yana sahihul bukhari yana sahihu muslim duk wani malami na sunna a tarihin musulunci ya tabbatar da cewa manzon Allah ya yi umarni idan ka shiga masallaci ka yi raka'a biyu kafin ka zauna babu wani malami sunna da ya musanta ina ne aka samu sabani shine ɗaukan umarnin annabi a nan shin wajibi ne ko kuwa sunna ne wato dole ne ka yi nafilan nan ko ba dole ba ne fahimta ta farko malamai na cewa ba dole ba ne duk da cewa an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda asalin umarninsa wajibi ne amma akwai asawari dalilai waɗanda suka kawar da umarnin daga zama wajibi zuwa ga sunna daga cikin waɗannan dalilai dalili na farko shine labarin bimamu bin sa'alaba as-sa'di labarin bimamu bin sa'alaba as-sa'di wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda sayyidina Umar yake cewa ma ra'aitu ahsana mas'alatan wala aujaza min bimamu ban taba ganin mutumin da ya yi tambaya ga manzon Allah tambaya mai kyau kuma ya yi tambayan takaitacciya irin bimamu bin sa'alaba ba in ji sai umar asali ba mutumin madina ba ne ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta tara daga hijirar manzon Allah قدم سنة تسع للهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم hijira na da shekara tara bimamu bin sa'alaba ya bakunci manzon Allah a lokacin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga jama'arsa fada'ahum ila islam ya kira su zuwa ga musulunci fa aslamu min yawmihim a ranar da ya koma ya kira jama'arsa kuma a ranar gaba ɗaya mutanen suka musulunta baki ɗaya jama'ansa li'annahu kana mutawa'an abdullahi bin abbas ya ba da labarin sa wanda yana cikin al-musnadul imami ahmad da eh, kitabul imam al-tabrani al-kabir yana cewa ba badu sa'ad bin bakar bimama bin sa'laba ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam banu sa'ad banu sa'adin eh, to ita ce kabilar bimamu ta turo shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yi wa manzon Allah tambaya abdullahi bin abbas ya ba da labarin yana da tsawo a ƙarshen labarin abdullahi bin abbas yake cewa bimam ya koma ga jama'arsa su ne banu sa'adin inda mara raja'a ilaihi yana ce musu inna allaha qad ba'atha rasulan lallai Allah ya aiko manzo wa anzala alaihi kitaban kuma ya saukar masa da littafi wa qad ji'tukum min indihi bima amarakum bihi wa nahakum anhu yau din nan a yanzu nan daga wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nake ah, na zo muku da umarnin manzon Allah da kuma abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ne abdullahi bin abbas ya ce fawallahi ina rantsuwa da Allah ma amsa min zalika yaumi wa fi hadirihi rajulun wa lamra'atun illa muslima a ranar da bimam ya koma ga jama'arsa ya isar musu da da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan rana babu mutumin da ya rage a kabilar ko wata mace face ta musulunta saboda haka wannan sahabi ya zama yana da daraja kware wajen sahabban manzon Allah saboda ya nuna cewa mutum ne mai karbuwa a wajen al'ummarsa sun yadda da shi abinda ya gaya musu suna ɗauka yana cewa fama ina bi di ƙaumin kana afdala min bamu ba mu jin labarin daga cikin tawagar da aka yi na mutane da suka bakunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawagar da tafi falala tafi alkhairi fiye da zuwan dimamu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin babu shakka zaka same shi idan kana da littafin al-isabatu fi tamyiz sahaba na ibn hajar a mujallar nabi shafin biyu da goma da al-isti'ab littafin ibnu abdul barri a mujallar nabi shafi na 314 ah, labarin talha bin ubaidillah labarin talha bin ubaidillah talha bin ubaidillah yana cikin manyan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari a lokacin da wannan mutumi ya zo ga manzon Allah ya ƙul ja'a ila rasulillah min ahli najdin shi wannan bawan Allah ya taho ne daga yankin Najar <clears throat> ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga kabilar banu sa'adin banu sa'ad bin bakar suna yankin Najar ya ce sa'irun ra'asi kansa babu tsifa ya'ani in tashara wa tafarraka suman kansa babu tsifa ya shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nasma'u dawiyya sautihi muna jin ƙarar rugugi na muryarsa wala nafqahu ma yaqulu amma ba mu fahimtar me yake faɗa wato tun daga nesa yake tambaya ga manzon Allah kafin ma ya iso hatta da namin rasulillah sai da ya matso kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu an islam ai da ya iso sai muka gane ashe yana tambaya ne game da addinin musulunci yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam game da addinin musulunci Faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce khamsu salawatin fil yawmi wal laila addinin musulunci ya kunshi salloli guda biyar a tsakanin yini da dare faƙala sai har ce hal alayya gairuhunna shin akwai wata sallar da ta zama dole a kaina in banda waɗannan ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la illa an wa. babu wata sallah da ta zama dole sai dai in za ka yi nafila za ka yi taɓawo sai manzon Allah ya ce wasu ya mu shahari ramadan kuma akwai azumin wata ramadan shi ma dole ne a kanka faƙala sai ce hal alayya gairuhu in banda azumin ramadan akwai wani azumi kuma da yake zama dole faƙala sai manzon Allah ya ce la illa an taɓawa sai dai in za ka yi nafila wa zakara lahu rasulullah az-zakata talha bin ubaidillah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ah, ita ma zakka wajiba ce a kansa faƙala yana cewa hal alayya gairuha shin akwai wato dukiyar da take zama dole in fitar da zakka a kai in banda wannan da kai bayani ƙala ta ya ce la illa an tattawa babu wani abu da ke zama maka wajibi game da dukiyarka in banda zakka ƙala fa adbarar rajul sai mutumin ya juya wa huwa yaqulu yana cewa wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu minhu na rantse da Allah ban a akan abin da ka faɗa min kuma ba zan rage ba ba zan ƙara ba kuma ba zan rage ba fa qala rasulullah sai manzo Allah yace aflaha in sadaqa wannan ya tsira idan har yayi gaskiya wata riwaya ana cewa manzo Allah yace aflaha wa abihi in sadaqa a wata riwayar dakhala aljannata wa abihi in sadaqa zai shiga aljanna in yayi gaskiya hadisin yana sahihul bukhari kitabul iman babu zakati min al-islam hadisi na 46 yana sahihu muslim kitabul iman babu bayan salawat allati hiya ahadu arkanil islam hadisi na 11 kaga wannan labari na bimamu bin sa'laba ya tabbatar mana da cewa salloli guda nawa Allah ya wajabta salloli guda biyar khamsu salawatin fil yawmi wal layla sai da ma ya tambaye shi hal alayya ghayruhunna shin akwai wata sallah da take zama dole a kaina banda guda biyar dinnan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la illa an tatawwa babu wata sallah da ta zama dole sai dai fa in za ka yi nafila kaga kenan hadithin wa bihud dalala hujjarsa a bayyana take sai ijabati hadha su'al tun da gashi an tambayi manzon Allah a gaban sahabbai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga amsar da ya bada wa ya bada labarin yana daga cikin manyan sahabban annabi Muhammad shine Talha bin Ubaidillah yana cikin waɗanda aka yi musu albishir da samun aljanna mutum goma Talha bin Ubaidillah shi ya bada labarin gashi kuma hadisin yana sahihul Bukhari yana sahihu Muslim saboda haka الله سبحانه وتعالى لم يفرض على المسلمين إلا الصلوات الخمس آه، من الصلوات كلها فبين ده حديث يكي من إشارة أكي شيني باب وتصلى ده الله يوجب تا أكم مسلمين إن بند قدى بيردنا سبو ده أكا إذا أكا وتصلى وجد بيردنا ما عدا الصلوات الخمس وأن صلى أنا دوكا تا أمتين سنة وتهية المسجد منها saboda haka tahiyyatul masjid idan ka shigo masallaci za ka yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ka yi nafila raka'a biyu wannan umarni nashi asali wajibi ne amma me yasa malaman sunna suka ce ba wajibi ba sunna ne saboda wancan labari na bimamu bin sa'laba tambayar da yayi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yake wajaba a kaina me yake wajaba a kaina hal alayya gairuhunna manzon Allah ya ce salloli biyar a tsakanin yini da dare salloli biyar a tsakanin yini da dare sannan abin ya auku shekara ta tara saura shekaru biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya saura shekaru biyu manzon Allah ya bar duniya wannan sahabi Imamu bin Sa'alaba ya bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bashi wannan amsa in ka duba littafin al-imam al-baji sharh al-muwatta al-muntaka a mujallar na farko shafin 287 da da kuma bidayatul mujtahid littafin ibn rushdi a mujallar na farko shafin 245 <clears throat> da nailul autar littafin al-imam shaukani yana mujallar na uku shafi na 78 waɗannan malamai na waɗannan malamai sun yi magana akan wato hadisin bimamu bin sa'alaba wato cewar wannan yana daga cikin hujjoji waɗanda suke nuna cewa umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idan ka shiga masallaci karka zauna sai ka yi sallah raka'a biyu wannan umarni ba dole ba ne umarnin ba dole ba ne sunna ne me yasa umarnin manzo Allah ya zama sunna a nan saboda wannan sariful awwal allazi zakarna wannan dalili da muka bayyana labarin imamu bin ba shi ya gwada cewa sallar tahiyyatul masjid ba farilla ba ce sannan akwai asarifu fadi dalili na biyu wanda yake nuna cewa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi na cewa a yi nafila a biyu idan an shigo masallaci ba dole ba ne shine hadisin abdullahi bin busurin hadisin abdullahi bin busurin ya ce ja'a rajulun ya takaffa riqaban nasi yawmal juma'a an taba samu wani lokaci da wani mutum ya shigo masallaci yana tsallaka mutane saboda tsallaka mutane a ranar juma'a babu shakka laifi ne ya saba ma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda aka ce ka yi shi da ka yi ƙoƙarin sammako zuwa masallaci amma baka zo da wuri ba sannan ka taho kana tsallake mutane saboda isa ga sahun gaba wannan ya saba ma umarnin manzon Allah wannan mutum ya taho ranar juma'a yana tsallaka wuyan mutane Wal'imamu imamu yakhutub fa qala lahu rasulullah sai manzon Allah ya ce masa ijlis ka zauna a inda kake faqad ta wa anaita saboda kayi lattin zuwa kuma ka cutar da mutane amin da inda zaka tsallake wai mutane dole wani sai ka taka shi ko sai ka buge shi saboda mutane tsawon ba ɗaya ba kaurin ma ba ɗaya ba don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqad azaita wa anaita ka cutar da mutane sannan kuma jita mutaakhiran shine anaita ka zo kayi latti anan hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati babu tafri'i abwabil juma'a da kuma sunanun nasa'i littafin sa sunanus sugura kitabul jum'ati annahyu an takhatti riqabin nasi wal imam da kuma sunan ibn maja kitabu iqamati salati was sunnati fiha babu ma jaa fi nahyi an takhatti an-nas wannan hadisi malaman hadisi da dama sun inganta shi sun ka duba kamar misali al-mustadrak al-imam al-hakim kitabu al-jumu'a ya kawo hadisin na 998 yana cewa hadisin ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan kaga an samu wani dalili wanda yake nuna cewa tahiyatul masjid ba dole bane wannan mutumi ya taho masallaci yana tsallake wayan mutane ya takhatta rikaba fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi sallam bil julusi wa lam ya'murhu bis salati Allah bai ce ka kama sallan tahiyatul masjid ba sai ya ce ka zauna kaga annabi sallallahu alaihi sallam bai masa umarni yayi tahiyatul masjid ba nan me yake nunawa haza yadullu ala adami wujubi rakatai. wanda yana nuna cewa ashe tahiyyatul masjid ba dole bane domin da dole ne wannan mutumi duk da cewa yayi laifi manzon Allah zai ce ka cutar da mutane amma kuma kai nafila raka'a biyu in ka duba sharhu ma'anil na al-imam tahawi sharhu ma'anil asar na al-imam tahawi yayi magana akan waɗannan hadisai saboda al-imam tahawi yana cikin malamai waɗanda kan warware mushkila da akan samu ta wajen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili na uku wanda yake nuna cewa tahiyyatul masjid ba dole bane saboda an samu labari sahabban manzon Allah da dama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke shiga masallacin ba su yinta suna shiga masallaci amma ba su yin tahiyatul masjid wato misali ba su ɗauke shi dole ba domin da dole ne ba yadda za a yi su shiga su fita ba tare da sun yi shi ba kamar yadda aka samu daga tabi'ai misali akwai zaidu bin aslam zaidu bin aslam zaidu bin aslam ah, tabi'i ne ya ba da labari game da abdullahi bin umar abdullahi bin umar jabir bin abdullahi al-ansari da wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai labarin cewa ba dole ba ba su dauki tahiyatul masjid a matsayin dole ba in sun shiga sukan shiga masallaci ba tare da sun yi shi ba wanda babu shakka zaid bin aslam yana daga cikin amintattun malamai da aka yi a tarihi ya yi karatu wajen abdullahi bin umar da kuma wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan al'imamu malik ya yi karatu wajensa don haka yasa idan kana da littafin muwatta za ka riƙa gani al'imamu malik yana yawan jingina hadisai ga zaid bin aslam saboda zaid bin aslam ya karantar da al'imamu malik da al'imamu sauri al'imamu auza'i wa gairuhu yana da halka na karantar da hadisi a masallacin manzon Allah kafin zamanin al'imamu malik zaid aslam yana da majalisi na karantar da hadisi a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka al'imamu malik ya karatu wurinsa ya ba da labari sahabban da sukan shiga masallaci ba tare da sun yi tahiyatul masjid ba in ka duba siyaru a alamin nubala akwai tarihinsa a littafin al'imamu zahabi a mujallar na biyar shafin 316 tahzib na ibnu hajar mujallar na uku shafin 395 yana cewa kana ashabun nabiyyi zaid bin aslam sahabban annabi sun kasance yadkhuluna masjida sukan shiga masallaci sun thumma juna sannan su fita daga masallacin wala yi salluna amma ba su yi sallah ba inji zaid bin aslam babban malami ne Ya ce wa ra'aytu ibna umar ya yaf'aluhu Abdullahi bin umar ma na ga yakan yi haka ya shiga ya fita ba tare da yayin nasila ba kaga ya gwada cewa daga cikin sahabban manzon Allah ko waɗanda suke da fahimtar tahiyatul masjid ba dole bane sannan al-imam sha'bi uh, suwaid bin gafla uh, salim bin abdullah bin umar akwai yaron abdullah bin umar da ake kiransa salim nan da shi ma kamar babansa abdullah bin umar cewar bai dauki tahiyatul masjid a matsayin dole ba haka nan suwaid bin gafla al-imam sha'bi waɗannan duk tabi'ai ne in ka duba littafin al-musannaf na ibnu abi shayba dama muhimmancin littafin al-musannaf kenan kamar yadda muka sha yawaita faɗa idan kana son sanin matsayin sahabbai akan wata mas'ala ko matsayin tabi'ai akan wata mas'ala to karka nemi littafin sahihul bukhari ko sahihu muslim ko kutu ka nemi littafai na ashabu sunan bal idan kana son sanin matsayin sahabbai ko tabi'ai game da wata matsala ka nemi littafai da ake kiran su al-musannaf al-musannafat wannan aikin su kenan al-musannaf da ibnu abi shayba ya zo a bayan al-musannaf na al-hafiz abdur razzaq al-musannaf na ibnu abi shayba shi ya tattaro waɗannan labarai yana magana game da sahabban manzon Allah waɗanda ba su dauki tahiyatul masjid dole ba da kuma tabi'ai waɗanda ba su ɗauki tahiyatul masjid dole ba in ka duba kitabu salati man rakhasa an yamurra fil masjid wa la yusalli fihi abinda ibnu abi shayba yayi ma babin suna babin yayi masa suna man rakhasa an yamurra fil masjid wa la yusalli fihi malamai da suka yi sassauci akan cewa kana iya wucewa a masallaci ba tare da kayi sallah a cikinsa ba wato kana iya shiga ka fita ba tare da kayi sallah ba wato waɗanda suke ganin tahiyatul masjid ba dole bane yana mujallar na farko shafin 341 haka ma al-imam al-husayn bin mas'ud al-bagawi al-imam al-bagawi mai littafin sharh sunna a mujalladi na biyu shafin 366 yana magana akan hukuncin tahiyatul masjid ya ba da labarin wasu tabi'ai waɗanda su ma ba su ganin cewa tahiyatul masjid dole ne kamar ibnu sirin kamar aqa'u bin abi rabah kamar alimamun nakai an katada al-imam wa jama'atun salaf malamai na farko baya ga tabi'ai da malamai waɗanda suka zo bayan su yana cewa la rauna harajan alaman jalasa wa lam yusalli rak'atay tahiyatul masjid suna ganin babu laifi ga mutumin da ya shiga masallaci bai yi nafila a biyu ba ya zauna in ka duba sharhu sunna shi ma yi magana akai da kuma littafin hashiyatu muhammad amin wanda ya shahara da ibn abidin mujallaji na farko shafin 375 hatta littafin mazhabata al-imam malik hashiyatu al-imam dusuki uh, mujallar na farko shafin 314 kaga an samu dalilai kenan daga hadisan annabi zuwa ga matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai an samu hujjoji da suke nuna cewa tahiyyatul masjid ba dole bane to don haka inda zaka koma ga malaman hadisi manyan malaman hadisi da aka yi a tarihi duk suna kan wannan fahimta daga cikinsu akwai al'imamu muslim kansa al'imamu muslim ya ce al'imamu bukhari sai al'imamu muslim wanda yana daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin da muke karatu a yanzu hadisin abu kata da ansari al'imamu muslim ya ruwaito hadisin musamman al'imamu muslim ya yi babin suna ka duba sahihu muslim babin yana kitabu salatul musafiri na wa kasiriha al'imamu muslim ya ce babu istihbabi tahiyyatil masjidi ka yi la'akari da lafazinsa babu istihbabi tahiyyatil masjidi babin da yake bayani akan cewa mustahabi ne a gaida masallaci bi raka'ataini ta yin nafila raka'a biyu wa karahatil julusi qabla salatihima kuma babu kyau a zauna kafin a sallaci waɗannan raka'o'i guda biyu wa annaha mashru'atun fi jami'il awqati kuma tahiyatul masjid ana yin ta a kowane lokaci inji al-imam muslim wato wannan shine babin sa yayi ma babin sunan haka sannan sai kawo hadisai da suke nuna cewa an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akan sallar tahiyatul masjid al-imamu muslim kaga babban malamin hadisi ne fahimtarsa tahiyatul masjid ba dole bane shi yasa yace babu istihbabi tahiyatul masjid domin inda a ce ya dauka wajibi ne ba zai ce istihbabi ba zai ce babu wujubi tahiyatul masjid sai yace ce babu istihbabi tahiyatul masjid sannan akwai ibnu abdul barri ibnu abdul barri babban malamin hadisi ne shine mai littafin at-tamhid sharhin muwatta a littafin at-tamhid yace la yakhtalifu al-ulama'u anna kull man dakhala al-masjid fi waqtin يجوز فيه التطوع بالصلاة أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين قالوا فيهما تهية المسجد وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك رحمه الله تعالى ibn abdulbar yana cewa malamai ba su samu saɓanin fahimta ba yana nufin akasarin malaman hadisi suna ɗauke da fahimta cewa duk wanda ya shiga masallaci fi waqatin yajuzu fihi tafawwu bi salati annahu yustahabbu lahu an yarka'a fihi inda dukhulihi saboda yana da fahimtar akwai lokutan da bai kamata a yi tahiyatul masjid ba sabanin al-imam muslim al-imam muslim yana cewa wa annaha mashru'a fi jami'il awqat tahiyatul masjid ba ta da lokaci duk sa'ilin da ka shiga masallaci ko da rana za ta bullo ne kuma ko da za ta buye ne za ka yi nafilan tahiyyatul masjid shi yasa al-imamu muslim yace fi jami'il awqati jami'il awqati babu wani lokacin da aka hana yin tahiyyatul masjid amma ibnu abdul barri yana ganin idan lokaci an hana sallah kamar misali kafin rana ta fito da kuma lokacin da za ta buya a waɗannan lokuta an hana sallah to kamar wannan lokaci nan ma in ka shiga masallaci ba za ka yi yin masjid ba amma duk da haka dai yana cewa ita wannan sallah laisa zalika biwajibin inda ahadin ita wannan sallah ba wajiba bace a wajen wani malamin hadisi sai ya ce alama qala malikun amma fa akan abinda al-imamu malik ya faɗa sannan in ka dawo wanda ya sharhi da ya fi karbuwa na sahihu muslim shine al-imamu nawawi al-imam nawawi mai sharhin sahih muslim juz'i na biyar shafi na 226 yace fihi istihbabu tahiyatul masjid bi rak'atayn a karkashin sharhin hadisin Abu Qatadah al-Ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni idan an shiga masallaci ayi nafila raka'a biyu kafin a zauna sai al'imamun nawawi ya ce wannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana istihbabu tahiyyatil masjid kaga shi ma ya bi tafarkin al'imamu muslim kamar yadda al'imamu muslim ya yi babin suna babu istihbabu tahiyyatil masjid shi ma al'imamun nawawi da yake sharhin sahihu muslim ya ce fihi istihbabu tahiyyatil masjid bi raka'atayn sai ya ce wa hiya sunnatun bi ijma'il muslimina wa hiya sunnatun bi ijma'il muslimina yace ita wannan nafila sunna ce an samu haduwar fahimtar musulmai gaba daya wannan babu shakka yana ishara ne da cewa akasarin malamai suna ɗaukan cewa tahiyatul masjid ba dole bane amma an samu malamai waɗanda suke cewa wajibi ne saboda haka wannan da'awar ijma'i din babu shakka marduda da'awa ce da malamai ba su karbe ta ba akwai daga cikin malamai shahararru wanda ake kira ibn kudama mai littafin almugni ibn kudama al-maqdisi mai littafin almuguni in ka duba mujallar na farko shafin 805 almuguni littafi ne wanda yake da muhimmanci saboda yana daga cikin littafai da suke karantar da kai fikhul muqaran wanda zai gaya maka ga fahimtar wancan malami ga na wannan malami saboda haka yasa malamai suna daraja littafin al-mughni ibn qudama yana magana akan tahiyatul masjid yace wa yusannu liman dakhala al-masjida sunna ne ga wanda ya shiga masallaci Allah ya jilisa hatta yusalli rak'atayn qabla julusihi kada ka zauna sai kai sallah raka'a biyu kafin zamanka idan ka dawo waye ya sharhin sahihul bukhari wanda duniya ta fi karba shine ibn hajar al-asqalani in ka duba fathul bari mujallad na farko shafin 573 mai littafin bulugul marami kenan mai littafin bulugul maram shine ibn hajar shine mai fathul bari sharh eh, sahihul bukhari yace wattafaqa a'immatul fatwa malamai waɗanda ke amsa tambaya a tarihin musulunci sun yi ittifaki wattafaqa a'immatul fatwa malamai da ke amsa tambaya manyan malamai da aka yi waɗanda ke iya amsa tambaya game da matsaloli na musulunci sun yi ittifaki kaga kenan ya tabbatar da abin da al-Imam an-Nawawi ya faɗa yana cewa wa hiya sunnatun bi ijma'il muslimina bi ijma'il muslimin yana nufin bi ijma'i a'immatul fatwa sun yi ijma'i ala annal amra fi zalika lin-nadbi umarnin da annabi ya yi cikin wannan hadisi na abu katada umarni ne na mustahabi ba umarni ne na wajibi ba kaga hadisin dama waɗanda suka ruwaito shi al'imamu bukari da al'imamu muslim al'imamu muslim fahimtarsa ita ce wannan umarnin da annabi ya yi mustahabi ne ba dole ba ne shi yasa yake istihbab istihbab babu istihbab tahiyyatul masjid bi raka'atayn wa karahatul julusi qabla salatihima wanda ya yi sharhin sahihu muslim al'imamun nawawi ya ce ai ba dole ba ne wanda ya yi sharhin sahihul bukhari shine ibnu hajar ya ce ba dole ba ne sannan in ka dawo malamin ibnu hajar da ake kiransa ibnu mulaqin ibnu mulaqin yana daga cikin malaman ibnu hajar al-asqalani yana da littafin da ake kira al-i'lam bi umdati al ahkam littafin yana da muhimmanci kuma ana samun sa mujalla na uku shafin 334 ce wa fi hadhal hadith istihbabu tahiyatul masjid bi rak'atayn wannan hadisi na Abu Qatada yana karantar da mu mustahabi ne a gaida masallaci a yi nafila raka'a biyu sai ce wa hiya sunnatun bi ijma'il muslimin wannan nafila sunna ce an samu haduwar fahimtar malamai sai ce wal jumhur ala adami wujubiha kaga cewa wal jumhur yana nuna ijma'il musulmi na dinnan ba wai lafazin almusulmi ne yake nufi ba yana nufin uh, a immatul fatwa kamar yadda ibn hajar ya fito da maganar a fili uh, akasarin malaman sunna suna cewa tahiyyatul masjid ba dole bane sannan akwai ibn rajab alhambali ibn rajab alhambali wanda shi ma malamin hadisi ne yana daga cikin fitattun malamai da aka yi masana game da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da littafin fathul bari mujallar na uku shafin 272 yana cewa tahiyyatul masjid ba dole bane amma bari nuna maka abin da sa aka ce ba dole bane sai ya ce law wajabati salatu inda dukhuli ila al masjid da a ce dole ne in ka shiga masallaci sai kayi sallah lawaje ba ala dakili an ya to da ya zama dole kafin ka shiga masallaci sai kayi alwala kaga inda inda a ce tahiyyatul masjid dole ne to kenan shiga masallaci ba alwalafa ya zama haramun wa hadha mimma lam yujibhu ne yace to wannan kuwa babu wani malami a tarihin musulunci da yace dole ne babu wani malami a tarihin musulunci wanda yace dole ne kai alwala kafin ka shiga masallaci tunda ba malamin da yace dole ne kai alwala kafin ka shiga masallaci ya gwada cewa nafilar da za a yi in an shiga masallacin ba dole bane waɗannan malamai manya masana hadisi waɗanda muka kirga sunayensu duka suna kan fahimta cewa tahiyyatul masjid wato nafilar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a hadisin abu qatadatul ansari A sulami cewa ayi idan an shiga masallaci iza dakhala ahadukum kumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn kada mutum ya zauna sai yayi nafila raka'a biyu wannan nafila a fahimtar akasarin malaman hadisi ba dole ba ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين fahimta ta biyu ta malaman sunna da aka yi game da hukuncin tahiyyatul masjid wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu qatada al-ansari idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis idan dayan ku ya shiga masallaci to kada ya zauna hatta yusalli raka'atayn kada ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu fahimta ta biyu malaman sunna suna cewa wannan umarni na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ba maganar sunna ba maganar mustahabi dole ne musulmi ya yi tahiyyatul masjid idan ya shiga masallaci idan kana ka samu littafin sharhu sahihi muslim na al'imamin nawawi a mujallar na bishafin 365 da kuma fathul bari sharhin wannan hadisi na abu qatadatul ansari a mujallar na farko shafin 537 da bidayatul mustahil littafin ibn rushdi a mujallar na farko shafin 208 waɗannan malamai sun yi ƙoƙarin tattaro sabanin da aka samu game da wannan matsala da bayani game da hujjar kowane sashi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan an shiga masallaci kada a zauna sai an yi nafila raka'a biyu wannan umarni dole ne akwai malaman hadisi waɗanda ke da wannan fahimta amma akasarin malamai waɗanda ke da wannan fahimta suna daga cikin malaman hadisi na ƙarshen ba ainihin malamai na zamanin farko ba kamar misali al'imamu shaukani yana da fahimtar cewa tahiyyatul masjid dole ne in ka duba littafin sanailul autar a mujalladi na uku shafin 347 haka nan al'imamu sana'ani mai littafin subulus salam sharhin bulugul maram subulus salam a mujallar na farko shafin 329 al'imamu sana'ani yana da fahimtar cewa sallar tahiyyatul masjid dole ne umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cikin wannan hadisi ba wai umarni ne cewa mustahabi ne ga musulmi ya yi wannan nafila ba dole ne haka ma mai littafin tuhfatul ahwazi sharhin sudan turmizi a mujalladi na biyu shafin 256 daga cikin daɗaɗɗun malaman hadisi da aka yi kuma akwai ibnu daqiq id ibnu daqiq id malamin hadisi ne littafin sa ihkamul ahkam a mujalladi na biyu shafi na 49 haka malamin da ake kiransa al-imam muhammad siddiq hassan khan wanda yana cikin jikokin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam waɗanda suke aka yi su a wannan zamani yana da littafi da ake kira arraubatun nadiya arraubatun nadiya yana sharhin littafin alimamu shaukari wanda littafin muhimmi ne ina tuna marigayi muhammad nasiruddin al-albani yanda yake jinjina littafin arraubatun nadiya saboda littafi ne wanda ke magana akan hujja in ka duba mujallar na farko shafin 179 waɗannan malamai suna daga cikin malamai waɗanda ke ganin dole ne tahiyatul masjid ba wai mustahabi ba ne dole ne to ya za a yi kenan da hadisin bimamu binu sa'alaba tun da gashi dai bimamu binu sa'alaba ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ina tambaya game da addinin musulunci manzon Allah ya ce masa khamsu salawatin fil yawmi wal laila salloli guda biyar ne suka zama dole a kanka a tsakanin yini da dare faƙala hal alayya gairuhunna akwai wata sallah da ta wajaba a kai rabon da waɗannan ƙala sai manzon Allah ya ce la ta za a yi da wannan amsa ta annabi sallallahu alaihi wasallam sabata bil adillati mutawatira wa ijma'il umma anna al wajibati min as-salawati hiya khamsun sallolin da aka wajabta akan musulmi tsakanin yini da dare guda biyar ne yadda ya zo hadisin zimamu bin sa'alaba Sa'adi, sadi ah, annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tambaye shi akwai wata sallah manzon Allah ya ce babu illa an tatawwa sai dai in zaka yi nafila sai dai in zaka yi nafila to malaman da suke cewa tahiyatul masjid dole ne kaga kenan an samu ƙarin farilla akan ainihin sallolin nan guda biyar suka ce kwarai ka duba nailul autar mujallar na uku shafin da saba'in 78 subulus salam mujallar na farko shafin uku da da tara. ai ba wai su ne kaɗai suka ce akwai sallar da take zama farilla da guda biyar din nan ba hatta mabiya masabobi waɗanda suka yadda da cewa salloli guda biyar farillai ne salloli guda biyar farillai ne su ma sun yarda akwai wata sallah da take zama farilla misali ina hukuncin sallar jana'iza idan an yi mutuwa musulmi ya mutu shin sallar gawansa dole ne ko kuwa a'a mustahabi ne idan ka ce dole ne to an samu kari akan salloli biyar kenan ko kaga sun zama shida kamar yadda al'imamun nawawi al'imamun nawawi wanda ya ba da labarin cewa malamai sun yi ijima'i akan cewa tahiyyatul masjid ba dole ba ne mustahabi ne to al'imamun nawawi ɗin ya yi magana akan cewa sallar jana'iza dole ne akan musulmai ana cewa tana daga cikin farillai na kifaya wanda dole ne a samu musulmai sun yi jana'izar gawan ɗan uwa idan aka samu wasu sun yi to sun ɗauke wannan farilla daga kan sauran jama'a sannan ina hukuncin raka'o'i biyu da ake bayan an gama tsawafi ga mazhabar al'imamu abu hanifa mazhabar al'imamu ahmad bin hanbal a mazhabar hambaliya da hanafiya nafila raka'a biyu da ake bayan an gama fi farillai ne wanda in ka dubi littafan mazhaban zaka gani kamar su fathul qadir fathul qadir eh, da kitabul insaf eh, littafin ta al-imam ahmad bin hanbal a farkon mujalladi na hudu sun yi magana akan cewa raka'a biyu da ake bayan gama tsawafi farillai ne a kaga an daɗa samun ƙarin farilla sannan in ka dawo masabar al'imamu abu hanifa sallar idi ba sunna ba ce farilla ce sallar idi farilla ce kaga an daɗa samun wata ƙarin farilla nan yana littafin bada'i sana'i a mujalladi na farko to idan aka dawo sallar juma'a fa sallar juma'a akan musulmai kaga ba ta cikin guda biyar din nan da manzon Allah ya kirga ma bimamu bin sa'laba don annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa yayi khamsu salawatin fil yawmi wal layla manzon Allah bai kawo juma'a ciki ba to kenan sallar juma'a kana iya zaunawa gida karka je kai baka da laifi la sallar juma'a farilla ce akan musulmai amma kuma kaga ba ta cikin wancan biyar din la yuqalu al juma'atu dakhilatun fil khamsi ba a cewa ita juma'an ta shiga cikin waɗannan salloli guda biyar waɗanda manzo Allah ya gaya ma wannan sahabi li'annaha badalun min az-zuhri saboda abinda malamai suka yi ittifaki akai ita juma'a tana zama a gurbin azhar shi yasa ake cewa wanda zai yi sallar azhar bayan an gama sallar juma'a babu shakka yayi bid'a saboda babu wannan a sunnar annabi Muhammad idan kai juma'a azhar ta faɗi don haka ita juma'a tana zama badalin min az-zuhri li'annaha law kana kadhalika lam yaqa an-niza' fi wujubiha saboda haka ita juma'a kaga bata cikin biyar din kenan ko tunda bata cikin waɗannan biyar amma kuma tana zama wajiba akan musulmai wanda malaman sun yarda da haka kaga ya gwada cewa akwai wata farilla da take shigowa bata cikin biyar din nan da manzon Allah ya bayani kuma malaman suna cewa shi wannan balarabe da ya taho ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu tabbas akan iyakar tambayan da ya yi wa manzon Allah kenan babu tabbas akan iyakar tambayan da ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan saboda hadisin ya zo da bayani wani hadisin ya zo da bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani gare shi akan matsaloli guda hudu wata riwayar kuma ta nuna manzon Allah ya masa bayani akan matsaloli da suka dara guda hudu kaga kenan yana gwada cewa ta yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya masa wannan ba sannan akwai hikimar da'awa ta manzon Allah akwai hikimar da'awa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya musulunta manzon Allah bai tara masa nauyi mutum ya zo ya musulunta sai manzon Allah ya dinga kirga marfarillai to da kaza da kaza duk dole ne da kaga har zai ce wannan abin yafi karfi na sai bar ma musulunci maza Allah zai gaya maka gwargwadon abin da za ka iya ne gwargwadon abin da za ka iya shi sa maza Allah ya ce hamsu salawatin fili yawmi wal laila salloli guda biyar ne tsakanin yini da dare wannan baya nuna cewa akwai wata sallah da bata zama farilla a kansa ba akwai hujjoji da suka yi bayani akai wanda babu shakka yana gwada cewa lallai ba salloli guda biyar dinnan su ne kaɗai suke zama farillai akan musulmi ba idan aka dawo hadisin da wani mutum ya zo ya shigo masallaci yana tsallake mutane الرجل الذي يتخطى ركاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب wani ya taho masallaci yana tsallake wuyan mutane manzon Allah yana hutuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dakata ka cutar da mutane sannan kuma kayi latti manzon Allah bai mara umarni da ya yi wannan nafilar ba idan aka samu hadisin da manzon Allah bai yi umarni a yi nafila ba sai kuma a koma wuri guda a samu manzon Allah ya yi umarni a yi nafila hadisin abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni idan musulmi ya shiga masallaci kar ya zauna sai ya yi sai ya yi nafila sai kuma ga labarin wani sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa umarni ya yi wannan nafilar ba kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ba a ce ya mar umarni yayi nafila ba malamai suna cewa wannan baya nuna cewa manzon Allah bai mar magana kai ba ta yiwu qad fa'ala tahiyya fi janibi min al-masjid qabla wuqu'i min. ba mamaki da ya shigo masallacin sai da ya fara yin tahiyyatul masjid a can kusurwa sannan ya kama tsallake mutane yana so ya zo sahun gaba sai manzon Allah ya ce dakata zauna nan kaga kenan ya riga yayi amma ba a faɗa ba a hadisin domin ana la'akari da abin da ake kiransa al-ihtimal tana yiwuwa yayi amma ba a faɗa ba ne me yasa ake ake ɗaukan tana yiwuwa yayi saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi umarni gare mu a hadisin Abu katada idan mun shiga masallaci mu yi nafila manzon Allah ya riga yayi wannan umarni to sai ka kaddara sahabin ya ɗauki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka da ya shigo masallacin sai da ya fara nafila kafin nan ya fara tsallake wuyan mutane don ya zo sahun gaba kaga kenan tana yiwuwa yayi don ka kyautata zato ga sahabi ya fi ka muna na zato gare shi musamman hadisin da ba a gama bayanin yadda al'amarin ya auku ba wa kad yakunu zalika qabla al bitahiyya tana yiwuwa kuma ma lokacin da mutumin ya taho yana tsallake wuyan mutane kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yi tahiyatul masjid ne tana yiwuwa abin ya auku daga baya ne aka samu hadisin abu qatada al-ansari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an shiga masallaci kar a zauna sai an yi tahiyatul masjid ah, don haka ba abin mamaki bane a lokacin tahiyatul masjid ba wajiba bace sannan tana yiwuwa kad da dukhuluhu wa fi akhir al ba tana yiwuwa ya shigo daidai karshen hudubar manzon Allah ya shigo daidai manzon Allah ya gama huduba idan za a fara sallah ai bai kamata a samu wata nafila ba saboda ai an hana idan har za a fara sallah bai kamata ka fara wata nafila ba bai kamata ka fara wata nafila a lokacin za a yi sallar farilla ba don haka akwai akwai ihtimalat akwai tunanin abubuwa masu yiwuwa game da labarin wannan mutumin da ya tsallake wuyan mutane don ya zo sahun gaba tana yiwuwa ya riga ya yi ba a faɗa ba ne tana yiwuwa a lokacin da ya tsallake wuyan mutanen ba a ma yi umarni a yi tahiyatul masjid ba saboda haka lokacin tahiyatul masjid ba a shar'anta ta ba tana yiwuwa ya zo masallacin daidai ƙarshen hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka dawo baya ga labarinsa ai an samu hadisin jabir bin abdullahi al-ansari akwai hadisin jabir bin abdullahi al-ansari kamar yadda aka samu umarni a hadisin abu qatadah al-ansari akwai hadisin jabir wanda yake cewa kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana mun kasance tare da manzon Allah faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya min tambaya a al-masjida shin ka shiga masallaci qultu na'am ce eh qala sai manzon Allah ya ce a sallai sallaita fihi kai sallah a ciki qultu la ce a a qala sai ce fazhab farka rak'atayn manzon Allah ya yace je ka kai nafila raka'a biyun nan wannan yana cikin sahihu ibnu khuzaima yana kitabul juma'a abwabu salati qabla jumaa hadisi na 1735 kaga labarin jabir ne da kansa abin ya auku baya ga hadisin abu da wanda manzon Allah ya yi umarni umuman musulmai gaba ɗaya in an shiga masallaci kar a zauna sai an yi nafilar raka'a biyu ga kuma hadisin jabir bin abdullah wanda ma ya riga ya shiga masallacin ya fita ya riga ya shiga ya fita kenan ya haɗu da manzon Allah ba a cikin masallacin ba annabi yake ce masa adakaltal masjid shin ka shiga masallaci qultu na'am nace na shiga قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي أصليت فيه كاي سلم كوا أتشكي قلت نتي آآ قال سي يتي فاذهب فاركع ركعتين كقوما كجي كي صلى ركع بيو جابر يباد الأبارنا وترواية كما جابر يا جنجنا الأمر غواني ينا تشيوا جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب kaga kenan an samu wani labari mai kama da haka shi wannan labarin ya fi inganci shine wanda yake sahihul bukhari da kuma sahihu muslim jabir ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari ranar juma'a yana hudu ba sai ga wani mutum ya zo yana sahihul bukhari yana sahihu muslim kitabul juma'ati babu tahiyya wal imamu yakhutub yana sunan abi dawud kitabu salati babu tafri'i abwabil juma'a wa gairiha yana sahihul bukhari sahihu muslim da littafan hadisi da yawa abin la'akari da shi a nan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam amara allazi jalasa fil masjidi wa lam yu'addi tahiyatul masjid bi an yazhaba wa ha. wani ya shigo masallaci ya zauna bai riga yayi ta masjid ba manzon Allah ya ce ka koma kayi ta masjid jabir kenan yana ba da labari ta yiwu a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya auku ko kuma a waje amma dai manzon Allah ya masa umarni ya sake komawa ya yi wannan nafila sannan ga kuma labarin da jabir ya bayar wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana hudu ba wannan mutumin da ya zo ga annabi ana kiransa sulaiku bin amrin al-gatufani sahabiyun jalilun yana daga cikin manyan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina da khala wa huwa yaktubu bi salati raka'ataini uh, wa huwa yaktub fa amarahu bi salati raka'ataini hadisin yana sahihu ibn khuzaima kitabul jum'a babu su'al al imam fi khutbatil jum'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hutuba sai ga wannan sahabi ya shigo sahabi ya shigo sulaiku bin amrin al-gatufani annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni ya yi nafila wannan yana nuna cewa ita wannan tahiyatul masjid din dai wajiba ce wato abin la'akari a nan waɗannan malamai da suke ganin tahiyatul masjid wajibi ne ba mustahabi ba suna la'akari da hadisai kuma baya ga hadisin abu qatadatul ansari hadisin abu qatadatul ansari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya zauna sai yayi nafila raka'a biyu to karka ɗauka shi ne kadai waɗanda suke cewa umarnin da annabi ya yi wajibi ne suna la'akari da wasu hadisai akwai hadisin jabir ga hadisin jabir jabir ya shiga masallaci ya fita manzo Allah yake tambayarsa ka shiga masallaci eh ka yi sallah a'a koma ka yi kaga an samu karo da biyu kenan manzo Allah ya yi umarni kamar yadda ya umarni a hadisin Abu Qatada ga kuma hadisin Jabir sannan kuma ga labarin jabir game da wani sahabi da ake kiransa sulaiku bin amrin al-gatfani manzo Allah yana huduba a sallar juma'a wannan sahabi ya shigo manzo Allah ya masa umarni yayi nafila raka'a biyu na tahiyatul masjid yana huduba ya katse yace kai nafila kaga an an samu karo uku da manzon Allah yake umarni akan tahiyatul masjid Allah ya sa mu gane fadalla hadha ala al-wujub fadalla haza alal wujo wannan dalili yasa malamai waɗanda muka kirga malaman hadisi suke ganin cewa tahiyatul masjid ba mustahabi bane wajibi ne domin waɗannan dalilai da aka samu wa qala allazina awjabu tahiyatul masjid lil jumhur bi anna ma zahaba ilayhi ba'd salaf min tarki tahiyya qad hasala lahu mu'aribun mimman kana yu'addi tahiyya idan ka dawo hujja da ake cewa ai an samu sahabbai da tabi'ai waɗanda suke ganin ba dole ba ne a yi tahiyyatul masjid kama abdullahi bin umar kama jabir bin abdullah suna shiga masallaci su fita ba su yi tahiyyatul masjid ba suka ce to kuma an samu sahabban waɗanda ba sa barin tahiyyatul masjid Allah ya sa mun gane an sabu sahabbai kuma waɗanda ba sa barin tahiyatul masjid kamar misali Abu Zarr al Amma Ammar bin Yasir in ka dawo ga tabi'ai akwai Ikrima innahum yusalluna tahiyatul masjid kullama dakhalu al-masjida suna tahiyatul masjid duk sa'ilan da suka shigo masallaci al-Imam Ibn Abi Shayba ya kawo bangare biyu na sahabbai waɗanda ba su ganin cewa tahiyatul masjid dole ne ya kawo bangare ɗayan na sahabbai waɗanda ke ganin tahiyatul masjid dole ne daga cikin waɗanda ke ganin tahiyatul masjid wajibi ne akwai Abu Zarri akwai Ammar bin Yasir ah, wannan yana cikin al-musannaf da Ibn Abi Shayba a mujallad na farko shafin 340 kamar Aunul Ma'bud sharhin Sunan Abi Dawud a mujallad biyu shafin 133 Tuhfatul Ahwazi sharhin sunan tirmizi a mujalladi na biyu shafin 255 wannan ya nuna cewa kamar yadda aka samu daga sahabbai waɗanda ba su ganin tahiyatul masjid dole ne an kuma samu sahabbai waɗanda suke ganin tahiyatul masjid dole ne fasaqafal istidlalu biha saboda haka kafa hujja da abin da aka samu karo a kansa ya saba ma ka'ida ta malaman hadisi wato ana kafa hujja ne da abin da ba a samu saɓani ba amma abin da aka samu sabani ba a kafa hujja da shi idan kana kafa hujja da sahabbai sai a ce ma ai sahabban ma akwai masu ganin cewa tahiyatul masjid dole ne idan ka dauko wadancan hadisai hadisin Imam bin Salaba ga amsa da aka bada idan ka dawo an samu mutum ya tsallake wuyan mutane manzon Allah bai masa umarni ya tahiyatul masjid ba ga amsa da aka bada abin da ya rage baqiya hadisul rasul hadisin manzo ya dawo inda yake kenan addallu alal wuju wanda ke mana ishara da cewa tahiyatul masjid dai dole ne saboda kowace hujja waɗanda masu cewa ba dole bane suka kawo masu cewa dole ne sun goge wannan hujja inda za ka auna waɗannan hujjoji da za ka tattaro hujjojin malamai waɗanda ke ganin tahiyatul masjid ba dole bane da waɗanda ke ganin dole ne wallahi za ka tarar da cewa hujjojin malamai da ke cewa tahiyyatul masjid dole ne waɗannan hujjojin sun fi ƙarfi kuma sun fi inganci amma kowane tashi babu shakka an samu magabata waɗanda suka yi riko da shi wannan yasa shekul islam yake tsawatarwa shekul islam da kuma wasu malamai magabata malaman salaf suke tsawatar mana akan jayayya tattare da matsalan da tun zamanin farko an samu saɓani a kai idan aka ce ta yi tahiyyatul masjid wasu sun ce ba wajibi ba wasu sun ce wajibi magana ce da ɗaɗɗiya kai yanzu idan Allah ya ganar da kai gaskiya sai ka rike ka gode mara Allah wanda ya shigo bai yi ba ba abokin faɗan ba ne. ya yi riko da fahimtar wani babban malami da ya gabata saboda haka kai fatan Allah ya karbi naka shi ma kuma Allah ya karbi nashi ko ko Allah ya ganar da shi ya yi riko da abin da kai kake rike da shi wannan shine sabani wanda yafi dacewa a samu tsakanin musulmai don yi riko da wata sunna wani bai riko da ita ba ba abokin faɗanka ba ne matukar yana da hujja Allah ya samu gane amma dai kada musulmi ya bar yin tahiyyatul masjid shine mafi dacewa ka ɗauka tahiyyatul masjid wajibi ne wannan shi ya dacewa domin in ka ɗauka wajibi ne za ka yi aiki da umarnin manzon Allah Allah ya sa mun gane amma in ka ɗauka tahiyyatul masjid ba dole ba ne za ka shiga ka fita abinka alhali kuma ka karanta a bulugul maram ka karanta a bulugul maram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza dakhala ahadukumul masjida in ɗayanku ya shiga masallaci fala yajlis kada ya yarda ya zauna hatta yi salli ya raka'ataini sai yayi sallah raka'o'i guda biyu ka karanta wannan annabi ya yi umarni amma ka shiga ka zauna ba ka yi ba me kai ka saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum ya kubuta daga siffar da za ta shi saba wa manzon Allah shi ya fi dacewa akan aikata abin da ake ganin akwai sassauci wanda kuma sassauci na yana iya kai ka ga saba wa sunnar manzon Allah bare ma akwai hadisin Salim bin Abil Ja'di wanda babansa yake bada labari babansa tabi'i ne yana cewa laqiya Abdullahi rajulun Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud wata rana wani mutum ya hadu da shi sai ya ce assalamu alaika ya ibn mas'udin abdullahi bin mas'ud yana tare da wasu mutane amma shi wannan da ya taho ya ga abdullahi bin mas'ud sai ya ce masa assalamu alayka yabna mas'udin maimakon assalamu alaikum domin idan ka ce assalamu alaikum sallama ce kake wa duk jama'a amma mutane na haɗe sai ka ce assalamu alaika ya wane kaga ka wane shi kenan abdullahi bin mas'ud bai amsa mar ba sai ya ce sadaqallahu wa rasuluhu abdullah bin masud ya ce allah ya yi gaskiya manzansa shi ma ya yi gaskiya yana gaya ma waɗanda ke wurin ya ce sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kul na ji manzon allah yana cewa inna min ashrafi sa'a yana daga alamar ƙarshen zamani yana daga alamar kusan ƙarshen duniya shine ashrafi sa'a alamati sa'a alamomi da suke nuna cewa duniya ta zo kusa da ƙarshenta daga cikin alamomin annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yamurra ar-rajulu fil masjidi la yusalli fihi rak'atayn alamar duniya ta kusa ta mutum zai wuce masallaci gashi masallaci ne ya gani amma zai wuce ba tare da ya shiga yayi nafila raka'a biyu ba wannan alama ce ta tashin kiyama na biyu wa an ar-rajulu la yusallim illa ala man ya'rifuhu wata riwayar yana cewa illa ala ma'rifa la rajulu illa ala ma'rifa mutum baya sallama sai ga wanda ya san shi idan ka ga musulmi baka san shi ba sai ka dauke kai waɗannan alamomi guda biyun sun zo cikin maganar Abdullahi bin Mas'ud lokacin da wannan mutumin ya masa sallama shi kadai Abdullahi bin Mas'ud bai amsa mar ba sai ya ce sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah da manzonsa sun yi gaskiya ga abin da manzon Allah ya gaya mana daga cikin alamomi waɗanda suke nuna duniya ta zo kusa da ta mutum zai wuce masallaci amma bai shiga yayi nafila a biyu ba na biyu mutum zai yi sallama amma ga wanda ya san shi kawai wannan yana cikin sahihu ibnu khuzaima kitabu salati juma'u abwab fada'il al-masajid wa bina'iha hadisi na 2265 hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 649 don haka albani yayi ta'aliki ma wannan hadisi na abdullahi bin mas'ud muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala yana cewa wa hadha amrun la yajuzu wannan al'amari bai kamata ba kaga kenan bai dace a ce musulmi ya zo wucewa ga masallaci amma bai shiga yi sallah ba da ma a ce nesa ne amma za ka zo ga ka ga masallacin ta yiwu ma cikin masallacin kake bi wani ma zai shigo masallacin ya harkar sai ya fita amma bai shigo yayin nafila a biyu a cikinsa ba bai kamata ba me ya dalili ko da babu hadisin Abdullah bin Mas'ud saboda yana daga abin da ake kira ta'zimu sha'airillah ta'zimu sha'airillah wanda kuma yana daga alabatul imani wa taqwa idan kaga mutum yana daraja al'amarin musulunci to alama ce da take nuna yana tare da tsoron Allah yana tare da imani saboda Allah ya faɗa a suratul hajji aya ta 32 Allah subhanahu wataala yana cewa zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub alama da take nuna zuciyar mutum akwai tsoron Allah alama da take nuna cewa mutum yana da imani zaka tarar da cewa baya wasa da al'amarin addinin musulunci duk wani abu aka ce ma addini ya shigo to ba zai wasa da shi ba baya wasa da al'amarin addinin musulunci saboda haka a ce an same ka da siffan daraja masallaci ma alama ce da take nuna kana da tsoron Allah kana da imani to bare kuma ga hadisin Abdullah bin Mas'ud alama ce ta ƙarshen zamani don haka akwai littafin da na karanta wani malami yana kirga alamomin tashin kiyama waɗanda so riga sun auku tuntuni sai ya kawo hadisin Abdullah dan Mas'ud kuma babu shakka gaskiya ne yana so ka gaya min mutum nawa a yau zai shiga masallaci zai zo wuce masallaci ya yi alwala ya shiga yana fila kafin ya tafi mutum nawa ke wannan kuma kana gani iri da mu zo a zamanin nan musulmi ya ɗauki halin kafirai zai zo wuce ka gashi ya tabbata kai musulmi ne amma wallahi ba zai maka sallama ba ya san kai musulmi ne hakikatan yana kallon ka kana kallon shi ba zai ma sallama ba amma da a ce kuna tare da wani wanda ya sani zaka ji ya ce assalamu alaikum sallamar da ya muku ya muku ita ne alal ma'arifa saboda akwai wanda ya sani musamman ga waɗanda ke da abin hawa in kana da abin hawa zaka ga abubuwan mamaki mutum da mota musulmi ne ya kura ma ido ka kura mar ido ba zai iya cewa assalamu alaikum ba sallaman nan ba zai maka ba saboda yana kan abin hawa ta yiwu babba shi yana gani ya fi karfin wa musulmi sallama to waɗannan alamomi ne na tashin kiyama to ka ɗauki wannan hadisi ma na abdullahi bin mas'ud kaɗai kaga yana nuna maka cewa tahiyyatul masjid ya kamata mu riƙe ta da kyau ba wai mu ɗauke ta a matsayin me a matsayin mustahabi ba ya kamata mu ɗauki tahiyyatul masjid a matsayin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce take da muhimmanci a rayuwar musulmi tunda saboda darajanta har ma allah subhanahu wa ta'ala ya saka rashin kulawa da ita yana daga alamomin kusancin ƙarshen duniya Allah ya sabon gane ah, wanda ita ce matsala ta farko matsala ta biyu ita ce yin tahiyatul masjid a lokacin da liman yake hudu ba ka shigo masallaci liman yana hudu ba yawan jum'ati abinda ya kamata gare ka shine kai tahiyyatul masjid liman yana hudu ba ya kamata ka yi tahiyyatul masjid ba wai ka zauna ba me dalili saboda na farko dai ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu qatadatul ansari idza dakhala ahadukumul masjida wannan umuman idan ɗayan ku ya shiga masallaci ba ai magana akan ran juma'a a ba juma'a ba in dai ka shigo masallaci manzon Allah ya ce ka zauna sai kayi nafila raka'a biyu kaga an samu umarnin sa sannan kuma an samu hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabinsa ya shigo masallaci yi nafila raka'a biyu ba sulaikun al yau yawmal jum'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace yake tambayan sa asallaita ya fulan manzo Allah ya katse hudubarsa kai sallah kuwa qala la yace ban yi ba qala yace kum farka tashi kai inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sahihu muslim kitabul juma'a babu tahiyya wal imamu yakhutub hadisi na ka ga kenan idan ka shigo masallaci ko da liman yana hudu ba ya kamata ka yi aiki da umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai nafila raka'a biyu kafin ka zauna hadisin abu qatada al-ansari labarin wannan sahabi da ake kiransa sulaykun al-gatufani waɗannan suna tabbatar maka ya kamata a yi tahiyatul masjid ko da liman yana hudu ba sannan kuma shi kansa liman shi kansa liman aiki yana kansa liman yana kan mimbari yana hudu ba sai wani shigo masallaci ya zauna idan ya yi shuru bai yi koyi da annabi muhammad ba Allah ya sa mun gane saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ga sulaikun al ya shigo yadda jabir bin abdullah ya ba da labari bainama annabiyyu yakhutubu yawmal jum'ati idh ja'a rajul manzon Allah yana ba a ranar juma'a sai ga wani mutum ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya asallaita kai sallah to ashe kai ma liman sai kai tambaya wanda ya shigo masallacin na ya kama wuri ya zauna sai ka tambaye shi kai sallah kuwa yace bai yi ba ce to ka yi. kaga kenan sunnar guda biyu ce akwai ta liman akwai kuma ta shi mai shigowa masallaci ya kamata ka yi ko da a ce liman yana cikin hudu ba sannan a nan malamai na cewa shi limamin ko da ya kusa ƙarshen hudu ba ne ya kamata ya jinkirta ma wannan malam wannan wanda ya shigo masallaci don ya samu damar yin waɗannan nafilfilu a guda biyu kuma shi wanda ya shigo masallacin liman yana hudu ba ya kamata ya hanzarta wannan nafilan kada ya dade yana yin su domin abin da ya tabbata kenan a labarin sulaiman al-Ghaffani akwai hadisin da ke nuna cewa ya shigo masallaci a ƙarshen hudubar annabi a ƙarshen hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah sai ya jinkirta sa saboda shi wannan sahabi ya zama nafila shi kuma sahabin ya hanzarta nafilfilinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uh, ya karasa bassa kafin na aka fara sallah wannan shine abin da ya dace gare mu saboda waɗannan hadisai da aka samu game da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusannu liman dakhala wal imam yaqtub wa lam yakhsha fawati salati an yusalli tahiyatul masjid sunna ne ga wanda ya shigo masallaci idan dai sallar ba a riga an fara ba liman bai riga ya sauka daga kan mimbari ba wannan ya kamata a ce kai tahiyatul masjid wanda ba wai fahimtar yau bace fahimtar al-Hasan al-Basri wanda tabi'i ne Sufyan bin Uyayna yana cikin malaman farko al-Imam Makhul Abu Abdullah Ishaq bin Rahawai al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Shafi'i al-Imam Ibn al-Munzir in ka duba littafin al-Mughni na Ibn Qudama Kitabul Majmu' na al nawawi kitabul ummu na al shafi'i kitabul uh, furu littafin Ibn Mufli, almajirin madini Islam Ibn Taimiyya. waɗannan malamai sun yi magana akan wannan fahimta tana nan tun daga zamanin sahabbai zuwa ga tabi'ai zuwa ga kuma tabi'u tabi'ina wanda ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma inda a ce ka shigo masallaci da ka shigo masallaci sai ka tarar da liman yana addu'a ya ƙarasa hudubarsa malamai na cewa la ta tahiyatul masjid anan bai kamata yi tahiyatul masjid ba bal yajlis wa yansit akwai masu wannan fahimtar kamar Afa bin Abi Rabah Shuraih eh, bin Sharahil Abdullahi, bin Umar Sayyidina Ali Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq akwai Ibn Sirin daga tabi'i al-Imam an-Nakhai Al'imamu Katada, qatada al-layth bin sa'd sufyan thawri abu hanifa al malik da kake ji ana cewa a malikiya ba a yarda da cewar mutum yayi nafila alhali liman yana hudu ba wannan ma ba fahimtar yau ce babu shakka akwai waɗanda ke da wannan fahimta daga cikin daɗaɗɗun malamai na sunna lakin idan aka samu hujja to yana kawar da ita wannan hujja tana kawar da saɓani hujja ita ke kawar da saɓani ba a la'akari da waye ya riƙe wata fahimta ana la'akari ne da mai hujjar wannan malami ana la'akari da hujjar wanda ya riƙe fahimta ba wai girman malamin ba Allah ya samu gane saboda haka ko da sahabi ne ya aikata wani abu idan ya kasance hujja tana saba masa dole ne ka bar fahimta sahabi ka koma aiki da hujja domin aiki da hujja shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wannan shine tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan malamai suna magana dangane da mutumin da zai shigo masallaci ya taras an gama hudu ba wannan ittifakan bai kamata yayi ba ka tarar da cewa za a da iqama bai kamata kai tahiyatul masjid ba ko da ka shiga cikin masallaci don mahallinta ya riga ya wuce malamai na magana akan cewa tahiyyatul masjid tana faduwa tana faduwa a lokuta guda uku na farko tahiyyatul masjid tana faduwa ga wanda ya shigo masallaci ya tarar da cewa za a tada sallah ka shigo masallaci liman ya taho wurin sallah ladani ya fara ikama tahiyyatul masjid ta fadi sai ka wuce sahu kawai Allah ya samu gane shi ma liman idan ya shigo masallaci tahiyatul masjid tana faduwa gare shi saboda rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana zama abin misali ga limamai babu hadisin da ya gwada cewa manzon Allah a matsayinsa na liman ya fito daga gida ya shigo masallaci tahiyatul masjid sannan ya taho wurin da za a yi sallah Allah ya mun gane saboda haka tahiyatul masjid tana faduwa ga liman amma ko ba laifi bane don yayi ta tana faduwa ga liman amma ba laifi ba ne dan yayi ta wanda shine abin da galibin malamai suke magana akai don haka idan ka shigo masallaci ka tarar da cewa za a tada iqama ya kamata ka bar tahiyatul masjid na biyu idan ka shigo masallaci ba ka yi tahiyyatul masjid ba ka fara yin wata sallah ko da ta nafila ce wannan tahiyatul masjid din ta riga ta faɗi don haka ba ramawa akwai mutanen da ke kuskure bayan an gama sallah ya ce bari mu rama tahiyatul masjid la wannan ittifakan mas'ala guda uku din nan babu sabani a kansu a tsawon tarihin musulunci na daya wanda ya shigo masallaci an fara sallah tahiyatul masjid ta fadi duk malaman sunna sun yarda da wannan na biyu wanda ya shigo masallaci ya kasance bai yi tahiyatul masjid ba sai ya fara yin wata nafila to tahiyatul masjid ta fadi misali Shi ne mutumin da zai shigo masallaci da asubahi ya uh, yayi uh, raka'atai alfajir a masallaci yana yin raka'atai alfajir magana ta kare babu maganar ya miƙe kuma yace zai yi tahiyatul masjid tahiyatul masjid tana faduwa idan aka yi wata nafila ko aka yi wata sallan farilla babu ramuko sannan na uku tahiyatul masjid tana faduwa ga liman Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah madaukake mana gafaran kuskure ka ce za a tada sallah? kafin a tada sallah? ya shigo masallaci ta yi masjid zai yi ai ita raka ta ilfajir a gida ake yinta haka manzon Allah ya rayuwarsa idan ka shigo masallaci magana raka ta ilfajir a masallaci bai mataso ba abinda za ka yi a masallaci shi ne tahiyyatul masjid idan ka yi ta to wadan ka ainihin tsaye da sunna wacce ainihin aka sa a wannan mahalli bai dace a ce mutum yana ta yi eh, raka'atai fajr a masallaci ba bai kamata ba malam fa eh, duk da cewa ba mu iso ga wannan mahalli ba amma kuma tambayar tana kan gaba wanda ya fara nafila kafin a yi ikama idan ya kai raka'a guda malaman suna suna cewa ya karasa ɗayan matukar zai gaggauta ba laifi ya karasa ɗayan amma idan bai kai ga kulla raka'a guda ba to ya warware wannan sallah kuma kar manta cewa warware sallah ba a sallama ba a sallama illa kawai ka shiga sahu ka gane kana nafila sai aka fara da ikama shikenan sai ka wuce sahu ba magana assalamu alaikum salamu alaikum ana yin ta ne idan an gama sallah kai sallar kama ba a gama ba to da aka ce ka wuce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك